Bismillahi rahmani Rahim. Naufal kashi na uku. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin Naufal kashi na biyu. Mun tsaya ne a inda Ayush ta ce ma Naufal ba ruwanta da maza yayin da ya zuciya ya tafiyan shi. Ku biyo mu don jinya za ta kaya. Wace ce Ayush? Hawa Jidda Ayush, 'yar shekara goma sha takwas a duniya, ya ce ga Justice Kamal Ibrahim Chief Justice da ke Customary Court Abuja yana ɗaya daga cikin manyan Parliamentary Judicial Respective Membership na Presidential Villa da ke a Sokoro. Mahaifiyarta kuma dokta ce bangaren abin da ya shafi mata. Dr. Husna Bilal sannan mahaifinta Justice Ibrahim Kamal yana da mata biyu ne bayan mahaifiyarta sai kuma ɗaya matar tasa ajiya Ati gir wadda ma'aikaciya ce Administrative Block da ke Government House. mahaifiyarta Dr. Husna Bilal tana tare da mahaifinsu a gidansa da ke Abuja, wal kishiyarta tana Kano da zama su uku ne wajen mahaifiyarsu, babban wansu Na'im da ke aikin journalism a Daily Trust Abuja. Sai Ayush da ta ƙare secondary school ɗinta ta samu admission har biyu a University ɗin Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Nile University da ke Abuja. Sai ƙaramin ƙaninsu Bilal da ke SS1 Stephen ɗinsu kuma 'ya'yanta biyu Hilal da kuma Nira wadda age mai ɗin Ayush ce. Ba a wajen mahaifiyarta take ba, tana wajen stepmom ɗinta a nan Kano. Ta ƙara secondary school ɗinta sai university da ta cike ABU da kuma NAI. Kuma duk ta samu admission, jira take kawai abbanta ya zaɓa mata wanda za ta yi. While Nira, half sister ɗinta wadda suke uba ɗaya, duk ta cike kuma ta samu. Aisha ta kasance wata ba ta kula samari don a ganin ta maza duk halinsu ɗaya. Saurayi ɗaya take kulawa shi ma kuma tun a primary school ne suke tare da shi da aji ɗaya ya wuce ta Sa'id. Ƙaramin yaro ne ƙarami wanda bai fi shekara da biyu ba. Shi yasa mahaifinta Justice bai ɗau abin da mahimmanci ba. Gashi har an kawo kuɗin nira shi yasa babanta ya ƙudiri ya haɗa su aure da nira amma ta kawo responsible mutum ba dai Sa'id ba. shi yasa duk soyayyarta a ganinta ta tafi ga Sa'id kuma tunda baba ya hana shi kenan a ganinta ta rasa soyayya bayan kwana goma sha biyu ajiya Maryam mahaifiyar Naufal zaune a kan kujera Naufal kuma yana daga gefenta ƙasa a zaune ta kalli ɗan nata duk ya biya rami tambayar duniya ta masa ya ce stress in office ne yake sa shaka ta ce son ka faɗa min gaskiya na san halinka baka ƙarya ka faɗa min me ke damun ka me matsalar ka duk ka bi rami. Ba baka cin abinci dubi yadda ka zama this is not like you ka san abban ka wannan ya baka ka fi da matar aure amma yau saura kwana biyu da maganar ko suna baka faɗa ba balle maganar iyayen yarinya to ka sani in ma hakan ne yasa ka rami. gwara kama da normal self ɗinka sarai ka san halin abban ka dan ma yana abuja ne abin da kawai zan baka shawara shine idan har abban ka ya haɗa ka da wadda ya ga dama ka yi haƙuri ka zauna da ita haka idan ya so daga baya ka ga wadda kake so sai ka aure ta tunda dai Allah ne ya ce ai mata har hudu tunda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana ji na Naufal yi saurin kada kansa na ji ammi kuma zan yi yadda kika ce sannan wallahi ammi wata yarinya na gani sai kuma ya shiru ammi ta ce go on ina jin ka ai sannan ya ce wallahi ammi to kuma da na yi ɗan yi mata magana ka sai ta nuna min she is not interested kuma wallahi ni ina son ta fiye da yadda nake son mira ami ta yi tsaki and so what ba sai ka rabu da ita ba ko ana dole ne so bakai muna haɗa ka da 'ya'ya masu tarbiyya da sanin ya kamata amma ka ƙi akan wata mira ko ba ita bace wacce ta ringa maka yawo da hankali duk kuɗin ka ya kare a kanta da ƙarshe ma ta zo ta auri abokinka sai ganin katin biki kai ko ba ita bace Nofal ya ce eh ita ce Amin ta ce to sai kai haƙuri ka fawwala wa Allah al'amuranka tunda kai kuma haka destiny ɗanka yake sai ka ɗauke shi a matsayin fate kawai naufal ya yi murmushi insha Allahu amin sannan suka ɗan taɓa hirar uwa da ɗa bata bashi haka ba sai ta tabbatar da farin cikinsa sannan ta zuba mai abinci ya ci abuja justice kamal ibrahim da alhaji kabir suhailu su ne zaune a kan irin kujerun nan kiran royal a gidan na justice kamal kowanne da ruwa da lemu a gabansa Alhaji Kabiru ya kalli Justice Kamal tare da faɗin, to kuma yaushe ka sa ita bikin mira ɗan? Justice Kamal ya ɗan ajiye takardar da ke rubutu a gefe. Wallahi wannan shashashe yarinyar nake jira da ta liƙe wani sa'id bayan na faɗa mata ko bayan raina ba za ta aure shi ba. Alhaji Kabir ya yi murmushi yaran yanzu kam sai a hankali amma why not in suna son junansu ka kyale su kawai su yi auren akan abin da zai je ya komo. Justice Kamal ya ce ba za ka gane ba yarinyar nan tana da masu son tafi wallahi kwata-kwata ta kore su yaron nan ya hure mata kunne ita dole sai shi 22 fa yake me ya sani na zaman aure auren yarinta zaman hauka in ma an yi auren wallahi ka rubuta ka ajiye wallahi bayan wasu shekaru sai ya karo aure saboda shi a lokacin yake tashin samartakarsa ita kuma ta yamushe ta tsofe ta tara yaya ina ba za a yi wannan sheman da ni ba na gaya mata ai na ce mata wallahi ba za ta aure shi ba kuma aure dole a haɗa da nila saboda ita so take na barta ta tafi abu cornell ta yi karatu kullum sai ta kira ni wai na zaba mata na riga na cike mata nai amma kuma sai da aurenta za ta fara wai lo za ta fara yi har cike common and islamic law alhaji kabiru ya murmushi ai yaran yanzu kam sai addu'a sai ka tuna min da nufal dina. yau saura kwana biyu a kwanakin da na ɗiban mai justin kamal ya ce to shi kuma me yayi haka Alhaji Kabir ya ce wallahi shi ma sau bakwai muna haɗa shi da yara ko zai aura wallahi yaƙi akan wata mira wai ta yaudare shi ka ji sakarai wai ya daina soyayya to na bashi wata ɗaya ya kawo wanda yake so wallahi yau saura kwana biyu ko ɗuriyarsa ban ji ba sakarai ba shi da aikin yi sai yin babban aboki yana rawar jiki ban ga kacin auren abokanansa da suke gidana ba sun fa kirga yanzu akwai wani aminin sa Samir wallahi ina ga satin baya aka yi bikin sa kuma tare suka taso shi ba rashin aiki ba ka san ai an bashi karamin alkali a nan kotun ku sannan yana da gida yana da komi fa amma sakarci ya hana shi ai na gaya masa na ce wallahi duk da wanda na haɗa shi kada ya kawo min kokensa Dosi Kamal ya yi dariya haka suke tabbas na san Naufal kusan sa'an na ne. Shi ga shi shekaran jiya matarsa ma ta haihu yanzu ita ma fa Ayush ɗin ba su daɗe da bikin yariyar mahaifiyarta ba wata Hafsa a nan karan satin baya ita ma mijin Samir yake. A'a ai ina ce shi ne ma abokin Naufal ɗin kuma ita ta mata babbar ƙawa ita ma tun suna ƙanana da yake Ayush ɗin a Kano ta taso ai can wajen ɗayar matata sai hutu ke kawo ta nan ɗan Alhaji Kabir ya ce tabbas na san Ayush. Justice Kamal ya ce, Are you thinking what I'm thinking Kabir? Alhaji Kabir ya yi murmushi. Kwarai haka za a yi Justice Kamal. Ya ce, Tabbas wannan shi ne final decision din a haɗa auren Naufal da Ayush. Ba tare da kowannensu ya sani ba, sa sasanta junansu a gidansu. Nan dai suka yi ta hirarsu cikin hikima da jijantaka da kuma kamala irin tasu ta aminan juna waɗanda suka goge da boko da kuma addinin muhammadiyya kano hajiya maryam tare da mai gidan nata Alhaji Kabir. Zaune kan kujera irin tirisita ɗin nan su biyu ne sai Nofal da ke gefe a rakuɓe. Alhaji Kabir ya ce yawwa abin da yasa na kira ka Nofal ba wani abu bane So nake ka faɗa min shin ka sami yarinyar da na ce ka nemo? kuma yar ina ce naufal ya girgiza kansa abba wallahi ban samu ba kanakin baya dai na samu amma yarinyar ta nuna bata amince ba ina so abba ka kuma yanka min lokaci nan da sati ɗaya. insha allahu kafin nan mun sasanta kanmu Alhaji Kabiru ya murmushi zancen banza kenan. Na riga da na yanke hukunci don kai na ga alama in dan ta kai ne Nabila kanwa kama baka ki tai aure ta barka ba Sa karai, wanda bai san abin da ya kamata ba kana ji ka buɗe kunnenka da kyau mun riga mun yanka hukunci ni da Justice Kamal ai ka san shi sarai tunda shi ya sama maka aikinka na Abuja wanda zaka je nan ba da daɗewa ba kai da iyalanka mun yanke hukuncin ni da shi za mu haɗa aurenka da ɗiyar wajensa wadda ita ma take da taurin kai irin naka mun haɗa ku aure wanda nan da wata ɗaya ɗiyarsa hawa jidda miye ma ake ce mata oho dai ita dai za ka aura nan da wata ɗaya saboda haka na da satin sama za ka je ku ga juna da irin shirye-shiryen da za a yi a bikin nufan ya riƙe kansa da ke sarawa take idanuwansa suka kaɗa suka yi jawur ya kalli mahaifinsa abba don allah ka yi haƙuri na yi kuskure amma i will amend my mistakes don Allah abba kakka min auren dole please Alhaji Kabir ya daka mai tsawa ban san sakarci kai har ka kai manzalin da zaka misayi misali ya da ni nan dai Hajiya Maryam ta mike ta da ya ruwa ta ba mai gidan nata ayi hakuri dai Alhaji amma bata karasa ba Alhaji Kabir ya nuna ta da hannu ba na son wani humanly advice ɗinki take it back or else kin san kwanan zancen wallahi Hajiya Maryam ta dan dukar da kanta nayi kuskure ayi hakuri ta jiya ta kalli Naufal da ke tsiyayar hawaye, ka ba mu abban kakuri please, sannan ka tashi ka bar wajen. Naufal sai da ya kukansa mai isassa sannan ya da kusa da abbansa, yana mai neman gafararsa tsakanin uba da ɗa sai Allah. A take a gurin Alhaji Kabir ya yafe wa Naufal tare suka ci abinci, sai dai zuciyar Naufal ɗin daurewa kawai yake, amma jin zuciyarsa yake kamar za ta buga. Suna gama cin abincin ya ziri ɗinsa sai gidan Samir. Yana zuwa ya shiga gidan da sallamarsa. Zaunansa take kan lab ɗin mijinta tana ba shi abinci. Tana ganin Nufan ta yi saurin miƙewa, kunya duk ta ishe ta. Samir ya ja tsaki a kan wannan senior bachelor ɗin kike jin kunya. Ita dai Hafsat ba ta magana ba, ɗaki ta shiga ta ɗoro ruwa da lemu tare da snacks sannan ta ace gaban Naufal. Bayan sun gaisa ta shiga ɗaki. Naufal ya kalli Samir malam idan kai baka da kunya ita tana da kunya ai wani kar ji kunya ta ma kake cewa kai dai mutumin banza ne wallahi samir yayi dariya of course in ka ji haushi ka je ka yi aure senior bachelor Nofal ya ce, Na ga kai ma da a bachelorate ɗin da ni da kai duka muke, da har za ka fara hura hanci kana tunƙawo kai mai aure. Samir ya ce, To Allah ya wuci zuciyar da camin, unguwar mai sanyi ka sha ka sanya ma zuciya, an taɓa ka, me ya faru? Numfal ya tsaki. Kai, I'm in terrible situation. When I say terrible, I mean worst. Mutumina, wai ni kamar ni? Ya faɗa yana nuna kansa, wai ni abba zai wa auren dole? Samir ya buɗe baki, ka ce wallahi. Numfal ya ce, ga gaskiya ga rantsuwa? Ka san dai ba zan shirya wannan mummunar maganar a kaina ba, in ba da gaske ba ne. Samir ya ja su ya matso kusa da shi. Numfal, how comes? haka ta faru naufal ce wallahi kai nifa dan bakin ciki billahi lazi allah ne kaɗai ya kawo ni nan lafiya dan wani bulu-bulu na dinga gani a hanya samir ya ce yanzu yar ina ce yarinyar a yan uwan ammi ne ko abba naufal sake jin tsaki ai a yan uwan ammi ba na jin ma akwai wasu ragowar yan mata sannan ta bangaren abba ne ma ai da na ji daɗi tunda akwai kyawawa iri na tunda dukkan wa ce samir ya ce to kai ina aka kwakulo maka Naufal ya sake jin tsaki yarinyar abokin abba ce wai ita ma taurin kai irin nawa yasa za a haɗa mu kila makon taitai za a haɗa mu wallahi Kowacece ce kuma ta ɗebo ruwan dafa kanta ko da yake ni ɗin ne ba za ta taɓa gani ba har sai ta ji zaman gidan ya ishe ta ta nemi saki sannan in sake ta saki uku samir ya ce to wani abokin abban a ciki allah ya sa baban bai karasa ba nufal ya amshe wani ne abuja wai sunan yarinyar jidda ka ji fa ni wallahi an cuce ni ko da yake ko an yi bikin da sati ɗaya ayush ta yadda aure ta ka ji na rantse wallahi sai an yi samir ya ce to allah ya sanya alheri ya ba ku zaman lafiya ayush ka kyale ta tunda she is not interested in you i had za ta tafi abuja ranar friday wajen mamanta ka san nan wajen step mom nata ne take jiya ta zo ta mu hafsat sallama Lawful ya ce haba ka ce abu ya zo da sauƙi kenan dama a can zan zauna kaga insha Allah kila mu daidaita da ita Samir ya ce ba sai uwar gida jidda ta yadda ba Lawful ya ce ita kuma asuwa kan asanta wa aka sani ni fa na Ayush ne Lawful an Ayush dan Allah ba mu dace ba Samir ya yi murmushi kai ni fa yanzu ina bayan amarya kuma uwar gida jidda abid yaushe za ka yi ni na ganta Naufal ya ce oho na ji dai abba ya ce wai na week na ce mu sasanta kanmu da event ɗin da za a yi ka ji fa ni da wadda ba mu ma san junan mu ba lallai akwai zaman doya da manja aboki kuma biki nan da wata ɗaya samir ya miƙe yana dariya bari ya samu hafsat da wannan daddaɗin labari naufal ya ja tsaki wannan kuma kai ya dama sannan ya ɗauki remote ɗin ya canza channel